This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 a kullum masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahouse.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu ce tare da jummai ali muke farin cikin gabatar da shirin bayan labaran duniya za ku ji kiran da reshen matan jam'iyyar pdp ya yi ga iyaye da kuma matasan najeriya da kuma wani shirin atisayen haɗin gwiwa da za a fara a najeriya wannan makon Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi Muhammad Salisu Rabi'u ya shigo da sharhin jaridan Hausa na wannan mako a Najeriya. Kamar yadda muka saba kuma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. jiya alhamis mai magana da yawan shugaban vladimir putin na rasha dmitry peskov ya karyata jita-jitan da aka yaya ta cewa shugaban rasha ba shi da lafiya Dmitry Peskov ya faɗa wa gidan rediyo Echo moskif cewa shugaba Putin wanda yanzu shekarunsa 62 da haihuwa yana nan lafiyar kalau. Mr. Peskov ya wannan furicin ne bayan da wani shafin yanar gizon harshen Rasha ya ta yaya ta jita-jitan cewa ko shugaba putin ba shi da lafiya ko ya mutu ko an tumbike shi daga kan mulki ko kuma ya tsinci kansa a tsakiyar fafatawa tsakanin wasu ƙungiyoyi ko kuma ɓangarori a cikin ƙasar tun ranar biyar ga wannan wata na maris lokacin da shugaba putin ya gana da firaministan italiya malteo renzi a birnin moscow ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba sannan kuma an soke ganawa da aka shirya yi tsakanin shugabannin kazakhstan da belarus jiya alhamis da kuma yau juma'a a astana babban birnin kasar kazakhstan kamfanin dalancin labaran reuters ya ambaci wata kafar gwamnatin kazakhstan na faɗin cewa an soke ganawa ce domin shugaba putin ba shi da lafiya haka kuma an ba da rahoton cewa shugaban na rasha ya soke wata ganawa da jami'an jamhuriyar ossetia da ta ɓalle wadda aka shirya yi a ranar laraba a lokacin da aka tambayi mr peskov akan me yasa ba a ganin shugaba fitin a bainar jama'a sai ya ce ai ayyuka ne suka yi wa shugaban yawa domin yana tunkarar batutuwan da suke da alaka da rikicin tattalin arziki da rashi ke fuskanta dandalin yanar gizon fadar kremlin ya ba da labarin cewa shugaba putin ya zanta da shugaban armenia ta wayan tarho sojojin iraki da 'yan yakin sa kai suna kokarin rike birnin tikrit sosai a yunkurin da suke yi na kwace birnin daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state hare-haren da mayakan 'yan tawayen suke kaiwa da bindigogi da kuma bama-bamai sun fara yin sanyi a yayin da mayakan sa kai suke danawa zuwa tsakiyar babban tungar kungiyar isis daga bangarori guda biyu kwamandojin wannan sumame sun ce kokarin kwace birnin da ake yi da kusan makonni biyu kenan na da ake farawa ana samun nasarar wannan yunkurin sannan a hankali shugaban babban kungiyar 'yan yakin sa kai ta 'yan shi'a hadi almariri ya faɗa cewa 'yan tawayen kungiyar isis a tikrit suna da zaɓi guda biyu au su ba da kai ko kuma a kashe su a farkon makon jiya ne dubban sojojin iraki suka haɗe suka yi taron dangi da 'yan yakin sa kai domin fatattakar 'yan kungiyar islamic state Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ko wata ma'aikaciyar lafiya ba Amerikiya da ta kamu da Ebola yanzu haka tana ko kuma yana kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin samun jinya a cibiyar lafiya ta ƙasa. Jami'ai ba su bayyana sunan wanda ya harbu da Ebola ba. Don da farko wata baturiyar Ingila ma'aikaciyar lafiya ta kamu da Ebola a yayin da take aikin jinya a ƙasar Saliyo. an mai da ta ingila tare da wasu ma'aikata guda biyu waɗanda suka kusance ta wasu ƙarin ma'aikatan lafiya guda biyu yanzu ana musu gwaji a asibiti a saliyo yau juma'a ake shirin kwashe su haka kuma a jiya alhamis ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ƙwayar cutar ebola ta kashe fiye da mutane dubu goma yawancinsu a ƙasashen gini da liberia da kuma saliyo akalla mutane 24,340 ne suka harbu da kwayar cutar tun lokacin da aka samu ɓullar annobarta a watan Disamban shekara ta 2013. Daga ƙarshe ana kyautata zaton dukkan mayakan Amurka guda goma sha ɗaya da suke cikin wani jirgin saman soja mai saukar angulu samfurin Black Hawk wanda ya faɗi kusa da gabar tekun jihar Florida a ranar Talata sun mutu. a saboda haka aikin ceton yanzu ya canza ya zo zuwa na neman gawarwaki jiya alhamis wani jami'in mayakan sama ya yi wannan firici yanzu rundunar soja ta mai da hankali wajen fito da jirgin da masu neman suka gano a kusa da sansanin mayakan sama na england da gawarwakin sojojin kundin bala guda hudu da kuma na sojoji hudu a ciki ana kyautata zaton akwai sauran gawarwakin mutum biyu a cikin wannan jirgi jiragen sama masu sauka angulu samfurin black hawk suna yin horo ne a cikin yanayin hazo sosai kusa da sansanin mayakan sama na ingila lokacin da ɗaya daga cikin jiragen ya faɗi masu bincike na mayakan ruwa da na sojojin kundin bala da kuma na soja za su yi ƙoƙarin tantance abin da ya haddasa faɗuwar wannan jirgi labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla mayakan ruwan Najeriya za su fara wani atisaye na haɗin gwiwa da Amurka da kuma waɗansu ƙasashe ga Hassan Umaru Tambuwal da ƙarin bayani. rundunar sojojin mayakan ruwa ta Najeriya da kasar Amurka da wasu kasashen duniya za su fara wani atisayen sojojin ruwa a mako mai zuwa wanda za a fara daga kasar Ghana, Najeriya, Cameroon da Gabon. Rear Admiral Jonathan Angune da zai jagoranci mayakan ruwan Najeriya a wajen wannan atisayen ya shaida wa manema labarai hakan a birnin Legas a yau. Wannan exercise din Amurka African Command su suke sponsorin na shigo wani shekara. a shekarar nan zai fara ne daga ghana sannan ya shigo ya shigo nigeria har zuwa cameroon da gabon eh, kuma eh, kasashe da za su yi exercise nan tare akwai su angola har da su spain da portugal da united kingdom a sa'i france second joining amma kamar shekarar karo nan ba mu ganta ta shigo ba amma da jamus duk suna nan ciki menene alfanun wannan atisaye eh, wannan exercise din shine yana koya mana yadda za mu hana Paraí, especially Paraí, mai sannan da wanda suke shiga jirgin su yi sata yana koya mana yadda za mu sare su mu hana su sannan mu kai su kotu waɗanne hukumomin najeriya ne za su shiga wannan atisaye eh, customs da immigration da national drug law enforcement agency da department federal department of fisheries, fisheries sannan da ministry of justice za su shiga da mu kimanin jiragen ruwa nawa za ku yi amfani da su wajen wannan atisayen eh muna da jirage uku akwai zan ce yar uwan eh, ita obama na wadda ake kira tonda wanda american navy ta bamu guda biyu sannan akwai centenary sabuwa da muka sayo daga faransa sannan kuma muna da kankana na shaldag bush muke kiran su guda biyu da su ta mu amfanin su shine idan muka ga wani barawo ko wani jirgi da ya dauki kayan sata shaldag ne yana da yana da ainihin gudu zai iya intercepting nashi ya kama shi ya kawo ko akwai wata dangantaka a tsakanin gwamnatin Najeriya da ta Amurka ta fuskar soji eh muna da dangantaka da Amerika daga daga da muke ciki yanzu su suka bamu ita to wannan kuma na shidda kenan da suke bamu in kun tuna a sashen baya sun bamu guda hudu the cat class so yanzu sun bamu guda biyu is uh, quarters navy muna da dangantaka kwamfan da zakar riya admiral jonathan ango kenan hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria Ina kamuna aikin soja haji dan ina To a gaida Hassan kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. gidan mai kafi. To bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin siyasa inda reshen matan jam'iyyar PDP a Najeriya ya yada zango a jihar Niger da yakin neman zaɓe. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na da ci gaban rahoton. Uwar gidan mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Amina na Madisamba kenan a wani taron da matan PDP suka gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Ko da yake dai matan da suka halarci taron ba su kai yawan yadda aka yi tsammani ba, amma dai masu jawabai a wajen sun nuna cewa suna da kwarin gwiwar samun nasarar shugaba Jonathan a babban zaben mai zuwa. uwar gidan shugaban ƙasa madam feshen jonathan da jam'iyyar adawa ta apc ta maka kotun duniya saboda furucin da ta yi na cewa a mai da martani ga duk wanda ya ce canji ba ta halarci taron ba uwar gidan mataimakin shugaban ƙasa hajiya amina na madisambu ta wakilce ta ga kuma abin da ta shaida wa matan mata ina so ya amfani da wannan lo dama da aka bani in jawo hankalinmu duk inda muka samu kanmu mu ci gaba da 'ya'yanmu nasiha da addu'a kada su kasance masu tada tarzoma kada su kasance masu tada hankali a koyaushe kafin zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe muna fata za su kasance 'ya'ya masu bin doka mai masaukin Baƙi, gwamna ma'azu babangida aliyu ya bayyana mahimmancin mata a fagen siyasa amma kuma a ɗaya gefen gwamnan ga alama yana shagube ne a cikin jawabin nasa. Ba za mu yadda da waɗanda ba san abin da suke ba, sai raruman ƙasa ba za mu yadda abin da ya faru a Lagos a mayar mana da Najeriya ta zama abin mutum guda ba. Fatin mu jam'iyyar PDP ita ce ta kowa da kowa. Ba wani da zai zo ya ce ai shi ne kazanta in ba da shi ba ba za a iya ba. In kana jin haka nan fita ta ga mu ci gaba kuma da yawa sun fita sun ɗauka za ta rushe sai ga ta garam. To sai dai a nata gefen shugaban matan jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger Hajiya Fatima Mustapha ta ce ko kaɗan taron matan PDP bai razana su ba kamar yadda ta shaida mun ta wayar salula. Taron matan PDP dai ya sa an kara tsaurara matakan tsaro a birnin na Mina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ma ina da yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington yana cewa karfe uku da kusan kwata na asuba. Ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Thank you. Assalamu alaikum mu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. A shirin namu na yau babban bakuwar tamu ita ce malama Fatima Madaki wadda ita ma ta halarci bitar zama shugabanni na gari a yankin Afirka wadda gwamnatin Amurka ta shirya a shekarar da ta gabata kuma mai kungiya mai zaman kanta ga dai yadda hiranmu ta kasance da malama Fatima. Sunana Fatima Madaki ina aiki da wata kungiya ne mai suna Mexico Nigeria. Ina da wata da nima ke dan shugabanci mai suna ESLI Education and Sustainable Livelihood. Manufarta shine samar da ilimi ma yara mata da almajirai da kuma samo musu wuraren da za su koyi karatu da sana'a. To ita kuma kungiya ta farko fa ne manufofinta? Manufanta na ɗaya wanda department ɗin da kamar in ce sashen da ni nake aiki akan ana duba zaman lafiya ne a al'ummomi musamman akan rikicin da ya shafi makiyaya da manoma. Wane irin nasarori kika samu a kungiyar ko kuma in ce wane irin ci gaba kungiyoyin suka samu? ita cofs nasarar da za a samu shine wuraren da suke aiki a ƙauyuka da ke jihohi hudu nasarawa plateau kaduna da benue an samu har makiyaya da manoma sun zauna sun yi yarjejeniya kuma har sun sa hannu akan ayyukan tattalin arziki wanda za su yi tare don al'ummarsu ta bunƙasa misali ɗaya da zan iya bayarwa a plateau a wani community a al'ummar bct wanda matan suka zauna suka haɗa kansu a kan yarjejeniya bayan rikice-rikicen da aka rinka samu dai a baya sai suka fara ɗan lambu haka tare suna su tumatur kabeji vegetables dai haka. To Malama Fatima a shekarar da ta gabata gwamnatin Amurka ta yi wata bita ta horar da matasan Afirka yadda za su zama shugabanni na gari kuma kin samu halartar wannan shirin. To ta yaya kika ƙara da wannan bitar? Bitar nan ta bani daman haɗuwa da matasa iri na wa'anda muke irin wannan aikin na ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wanda har mm. yau muna mu'amala tare muna zama mu kawo hanyoyi wanda zai magance kamar matsaloli da ake samu a al'umma tare a nan gida Najeriya mun dawo yanzu haka muna shirin kafa ƙungiya. na waɗanda suka je wannan bitan alumni eh. association kenan kuma ita association ɗin tana son ta gani abubuwan da muka koya a can menene za mu iya mayar ma 'yan uwan matasa a nan Najeriya. To wace irin kungiya ce kuke nema ku kafa yanzu? Manufofin kungiyar shi ne kafafa shugabancin matasa a Najeriya ta hanyoyi daban-daban. Wayanda suke aikin gwamnati wani irin koyarwa ne za a musu don su yi aikin su da kyau. Wayanda suke kungiyoyi masu zaman kansu za a kalli civic education hakkin kasa kenan menene matasa za su yi don su ƙara ayyukan da ya shafi hakkin kasa da kuma al'umma ta bunƙasa nan kuma wayanda suke business and enterprise track za su duba wani hanyoyi ne matasa za su sami sana'a da za su rinka yi. Ya zuwa yanzu akwai wasu kalubale da kuke fuskanta wajen kafa ita wannan sabuwar kungiyar da kuke ya yi? Kalubalen da muke fuskanta da ɗaya shine muna wurare daban-daban a Najeriya. To haɗuwa a zauna a yi taro yana wuya. Saboda za a samu wasu suna Lagos, wasu suna Katsina, wasu suna Abuja, wasu na Plateau duk wurare dai daban-daban. Kuma kowa da ayyukan da ya sa a gaba. So in aka yi magana a zauna a yi taro don a kammala irin wannan aikin ga nisan wuri ga kuɗin da za a kashe abin da ya kawai sai ya zama ɗan matsala kaɗan. hakanan kuma wani kalubalen da ake fuskanta shine yaya za a fara abin da nan gaba ba zai zo ya tsaya ba saboda ba a mishi kyakkyawan shiri ba saboda haka nan muna ɗaukan lokaci ne ba hanzari ana bin abin dalla-dalla don kar ya zama kamar wasu alumni da aka kafa wanda daga baya suka zo ba sa aikin da suke za Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. Yanzu a madadin bakuwar ta malama Fatima Madaki da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke cewa ku huta lafiya. zuwa a gaida malamai yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u da sharhin jaridan Hausa a Najeriya. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda a shafinta na hudu ta buga labarin da ke cewa yadda karancin fetur ya gurgunta tattalin arziki labarin ya ci gaba da cewa sakamakon wani bincike da jaridar rariya ta gudanar ta gano cewa karancin man fetur da ake fama da shi a duk faɗin ƙasar nan ya yi sanadiyar gurgunta tattalin arziki ta hanyar takaita jigilar kayayyaki a tsakanin cibiyoyin kasuwanci binciken ya nuna cewa sakamakon karancin fetur ɗin tuni aka ƙara kudaden mota a wasu sassan ƙasar nan lamarin da kuma ya fara shafar farashin wasu kayayyakin masarufi kasancewar kuma faduwar farashin naira ya yi tasiri a ɓangaren kudaden da ke hannun jama'a a kuma shafi na 26 na jaridar tarariya ta buga labarin da ke cewa an bankaɗo sabuwar damfara ga masu hulɗar banki ta salula labarin ya ci gaba da cewa hukumar efcc ta bankaɗo wata sabuwar yaudara da 'yan damfara ke amfani da ita wajen damfarar masu hulɗa da bankuna ta salula ta yadda sukan kira wayar mutum tare da neman wasu bayanai na ajiyar bankinsa wannan al'amari ya faru ne bayan da hukumar ta shafke wani mutum mai suna akpere obinne desmond wanda ya damfari wani mutum miliyan shida ta wannan sabuwar hanyar damfarar wadda kuma tuni hukumar ta maka shi kotu a jihar delta Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga wani labari a shafinta na shida inda labarin ke cewa sankarau ya halaka mutane 36 a jihar Kebbi. Labarin ya ci gaba da cewa kimanin mutane 480 ne suka kamu da cutar sankarau a jihar Kebbi inda mutane 36 daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya wani babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta jihar kebbi alhaji sani sub argungun ne ya bayyana wa wakilin jaridar aminiya haka a ofishinsa da ke sakatariyar gwamnatin jihar birnin kebbi babban jami'in ya ce cutar ta bulla ne a kananan hukumomi shida daga cikin kananan hukumomi 21 da ke jihar kuma ƙananan hukumomin da abin ya shafa sun hada da gwandu da argungu da jega da aleru da zuru da kuma birnin kebbi har ila yau a kuma shafi na sha biyu na jaridar ta aminiya ta buga wani labari da ke cewa wani kamfanin amurka ya zuba jarin naira biliyan 200 don gina gidaje a najeriya labarin ya ci gaba da cewa wani kamfani a amurka mai suna kento ya amince zai zuba jarin naira miliyan 200 don samar da gidaje a najeriya kamfanin na amurka ya cimma yarjejeniyar zuba jarin ne da kamfanin gina gidaje na nigerian mortgage financing company a ranar talatar makon da ta gabata bangarorin biyu sun sanya hannu kan yarjejeniyar ne a hedikwatar ma'aikatar kuɗi ta tarayya da ke abuja akan idan Minista Kudi dr ngozi nkwanja iwela Sharishin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na bakwai, inda labarin ke cewa bakin haure sun gamu da fushin hukumar shigi da fice a jihar Zamfara. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar shigi da fice ta ƙasa ta jihar Zamfara sun yi awon gaba da bakin haure 160 a cikin jihar kwantrolan hukumar sadiq baba shahuri ya bayyana haka lokacin da yake zantawa da manema labarai a ofishinsa da ke gusau muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to mala sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka yi mana ta wayar tarho Assalamu alaikum ni ne Umar mai harawa zangan shagari local government. Ra'ayina shi ne ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto gwamnatin Aliyu magatakardawa maku. Aikin wuta wanda aka fara na cikin garin gangan. Ina kira ga Aliyu magatakardawa maku ya taimaka ya buɗa mana wannan wutar da aka fara aikinta. assalamu alaikum mai magana kamala baka gyaran sabo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah kai mana ka kai mana maganin wannan har-haren bam daga yau ka ji wannan bam ya tashi na yau ka ji wannan tashi Allah kai mana maganin shi mai magana kamala baka gyaran sabo hayan karatu kan assalamu alaikum ni ne Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa madan fashi local government lallai ina mai kira ga faransa taimakon da take za ta yi wa za ta yi wa afirka lallai mun ga zahiri saboda mun ga tabbatin cewa lallai jirgin da aka kama a kano wanda zai isa ainihin faransa amma zai tsaya sansanin Shadi zai sauke makamai a sansaninta to lallai yanzu ne za ta zo ta kashe sauran da bata kashe ba to lallai mun ga zahiri lallai kahin mu koma makoma akwai allah assalamu alaikum sashen hausa na mura amurka suna na nuhu muhammad a karamar hukumar mulki ta fana shiyar shawa a kebbi sitat murana amurka ina son a yi tsokaci dangance da cece da ya taso tsakanin gwamnatin najeriya da morocco to gwamnatin najeriya ke wani zozogonin kiran kasashen makota da su kama miki da zaɓen zai tasowa a cikin ƙasar ki wannan shure-shure bai zai hana miki mutuwa ban allah ya so gwamnatin najeriya lalle mun gane ba kira gaskiya a cikin wannan sha'ani da ki fito fili ki ce kin kira sarkin morocco wannan shine muke son mu jiya ki a duniya kowa ya jiya dangace da jayan jikadan da morocco ita yi a ƙasar najeriya ya yi daidai mai magana nuwa muhammad a karamar hukuma mulki ta fana shiyan shawa a kebbi state to madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai mai magana da shugaba vladimir putin na rasha dmitry peskov ya karyata jita-jitan da ake yayata cewa shugaban na rasha ba shi da lafiya dmitry peskov ya faɗawa a gidan rediyon echo moskif cewa shugaba putin wanda yanzu shekarunsa 62 da haihuwa yana nan lafiyarsa kalau mr peskov ya wannan furucin ne bayan da wani shafin yanar gizon harshen rasha ya ta yaya ta jita-jitan cewa ko shugaba putin ba shi da lafiya ko ya mutu ko an tumɓuke shi daga kan mulki ko kuma ya tsinci kansa a tsakiyar fafatawa tsakanin wasu kungiyoyi ko kuma bangarori a cikin kasar tun dai ranar biyar ga wannan wata na maris tun lokacin da shi shugaba putin din ya gane da firaministan italiya ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba sojojin iraq da 'yan yakin sa kai suna kokarin rike birnin tikrit sosai a yunkurin da suke na kwace birnin daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar islamic state hare-haren da mayakan 'yan tawaye suke kaiwa da bindigogi da kuma bamamamai sun fara yin sanyi a yayin da mayakan sa kai din suke dannawa zuwa tsakiyar babbar tungar kungiyar isis daga bangarori guda biyu wata ko wani ma'aikacin lafiya ba amerika da ya kamu da ebola yanzu haka tana ko kuma yana kan hanyarsa ta zuwa nan amurka domin samun jinya a cibiyar lafiya ta ƙasa. jami'ai ba su bayyana sunan wanda ya harbi da ebola ba tun da farko wata baturiyar ingila ma'aikaciyar lafiya ita ma ta kamu da ebola a yayin da take aikin jinya a ƙasar saliyo to madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da shirin addini na bello habib galadanci yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jumai ali da ta taya na gabatar da shirin da malam sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.